biyu ga watan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai suna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University inda muke haɗuwa a yammacin waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka domin karatun alkur'ani mai girma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisinsa mai tsayi a yankin hadisin yake tabbatar da cewa hasama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده mutane ba za su haɗu ba a ɗaki daga ɗakunan Allah suna ambaton suna karanta littafin Allah suna fahimtar su tsakanin suna jirasa a ce ta sauka a kansu rahama ta lullube su daga Allah mala'iku suna kewaye su sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ambaton su cikin mutane na na musamman muna fata da sa muna dacewa da wannan nasara muna karatu a cikin suratul nur mun tsaya karatun da ya gabata aya ta shida za mu tashi aya ta shida din mun tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida a cikin suratul nur insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace a kuma akwai tambayar da aka turo wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi ita yana tambaya tambayar ita ce cewa menene ingancin cewa haramun ne mutum ya sayar da fili ya sa kuloti a wato mutum ya sayar da fili kuloti ya yi jari da kuɗin wannan magana ba a ingantacciya ba mutum ya sayar da fili kuma nasa filin ya sayar ya yi jari a halatta gare shi inda filin nasa ne eh, duk abin da mutum yake da shi na kadara zai iya sayarwa ya yi abin da yake bukata matukar abin da yake bukata din halal ne kuma matukar kadarar ta ce halaliyarsa zai iya juya komai da ita ko da kyauta haka ba mutum haka ce amma kar ka sai da wannan ka yi jari da shi in ka sai da wannan kai jari da shi ba a yadda wato ba ta zama kyauta ba za ka duk abin da yake mallakar mutum ne ta zai iya yi abin da ya ga dama da kawai abin da za a hana shi shine karye abin da ya saba wa shari'a za ka ya halatta zai iya sai da fili ya fara jari ko ya fara jari duk abin da yake bukata ya yi ya halatta gare shi matukar wannan abin bai saba wa shari'ar Allah ba na biyu yace wani shawari nasiha ko addu'a za a ba wa wanda tunani yake cin galaba a kansa lokacin da yake sallah an karanta ayoyi da suka gabata na sifar mummune na kwarai wallafi na fi salati khashiyun wanda suke da koshori a cikin sallah bai kamata ba tunani ya yi galaba a cikin zuciyarsu wani sa yanzu yana iya cin wasu abubuwa ko jifan wani abu ya jefo masa ko ya faɗo masa cikin tunani alhali yana sallah ma take sai kuma da koma zuwa ga sallah amma ba ko yaushe ya shiga sallah nan kuma ya kama tunanin abubuwa na rayuwar duniya ko abubuwa na matsalolinsa wannan bai dace ba yana rasa kushuri a cikin sallah wanda hakan yakan iya sanya sallah ta zama ba karɓaɓɓiya ba wurin Allah domin da ana sifanta muminai suna kasancewa masu kushuri a cikin sallah su haka kushuri bai faruwa tun koyaushe mutum da ya sake tunani ya yi galaba a kansa mutum da ƙarfi yakan jawo wasu abubuwa da ikon Allah ta hanyar yawa yana yawaita addu'a sannan kuma yana duba ganin girman Allah duk abin da zai tuno ba komai bane in ya auna shi da girman Allah saka in ya bijiro da ganin girman Allah kuma a gaban Allah ya tsaye bai kamata ya tuno wani abu koma bayan wani abin duniya kuma wannan shine wallahi ta'ala da haka mutum zai yawaita addu'a da kuma yawaita bijiro da ganin girman Allah da yake tsaye a gabansa a lokacin sallah wanda shi yake takaita tunanin wasu abubuwa daban-daban Allahu a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah cikin suratul nur aya ta shida aya ta shida muna fata Allah ya samu dace na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يرمون أفواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويجرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وإنه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الظالمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم wannan ayoyin kamar yadda aka fara bayani kuma kafin shiga wannan ayoyin abinda ayoyin bayan suka nuna wanda zai mai ramuna sun sanati kuma lam ya bi arba'ati shuhada fajridu 80 jalda ana haddi na ƙazari bulala tamanin a wanda ya bada da shaida ko ya jefi wata kamammiya ko wani kamammin mutum ya jefe shi da kalma ta fasikanci wato kalma ta shashanci irin na zina da mutum ya jefe wannan ko ya jefe wani dole sai ya kawo shaidu guda hudu waɗanda in bai kawo shaidu guda hudu suka ga wannan fasikancin da shi yake ikirari ba za a yi musu bulala bulala tamanin ko da kuwa uku sun gani ɗaya bai gani ba ya zama tubula da tamanin kamar yadda aka yi bayani a wancan lokaci kamar yadda malaman su ƙara bayani inda wasu biyu za su gani su ce sun gani tana fasikanci biyu kuma su ce sun ga ya tilasta ta yana fasikanci da ita nan ma wanda suka ga da yaddanta ake fasikanci wani fasikancin suka gani wanda suka kuma an tilasta ta a cikin dare daya a ɗaki daya shi ma wani fasikancin suka gani haka duka waɗannan yana nuna mafi hanyar tabbatar da shashanci na zina shine mutum ya yi furuci da kansa kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗanda aka yi wa hajji sun yi furuci ne da kansu ma'ana ba buƙatar sai an dage da cewa sai an kamo mutum ya aikata wannan aika-aika saboda abubuwa ne waɗanda suke taɓa mutunci masu yawa to sai Allah subhanahu wata'ala yake bayani akan waɗanda su kuma suka zargi wato iyalansu malamai sun tabbatar cewa abu ne mawuyaci mutum matar da yake tare da ita wataƙila suna da yaya ko ma ba su aihu ba ko sun aihu amma haka kawai da gangan ya irin wannan magana mai girma da bai da shi abu ne mai wahala to amma idan dai har ya jefa to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mafita idan mutum ya ce tuhumar matarsa da cewa ya ganta ido da ido ta yi fasikanci shi wannan ba zai kawo shaidu hudu ba ba dole kawai nan ya tsaya ba a'a sai a zo a yi li'ani shine rantsuwa hudu wato ya cika ta biyar da cewa Allah ya tsine masa in har ƙarya yake ana kamar yadda aka yi bayani sababin saukan aya din akwai magana ta uwayyar al'ajalani wanda ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko aikowa ne a tambaya masa to da yana jin ma nauyin magana shi kuma wanda ya je da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tsawa da za ka kawo wannan magana ko wani ya ce maka yana tuhumar matarsa kai kuma kai ne za ka isa wanda ke nuna mutane shishigi a cikin tsakanin ma'aurata da ya zai yana ma tambaya wai wai babbansa ko kawunsa ko wani makwabcinsa ko abokinsa ya yi kaza da iyali mene da yake ina ruwanka su ba su ga sun tambaya wa kai za ka tambaye musu ka je ka gaya musu koya akwai yan tsego ne irin wannan wanda wani yawanci zai zo zai maka tambaya akan zamantakewar auren wa'yansu ba a shiga tsakanin ma'aurata da sai dai inda gyara sai kuma wanda ya zama dole gare su su ne waliyai su ma suna da iyaka haka Allah wata ala ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan tsawa wai da ya hana shi ya tambaye shi yace me ka mun tambayar nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka hada ni da sharri ni tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun zaka ka je ka yi tsarka kayan ka da kanka shine ya taho da kansa yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun ra'a ma'an ra'atihi rajulan mutum ne ya ga tare da matarsa wani tun da su suna fasikanci kin takallama jalasun in yayi magana ku masa bulalama tamanin ku ce yayi kadari in qatala qataltu in ya kashe mutumin ku ce yayi kisan kai wa in sakata sakata ala bai in yayi shiru kuma yayi shiru akan abun da ba zai iya jurewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk da aka kawo shi ruhuru a kan wannan magana ta ka an kawai ya faɗa amma na sura sun ya riga ya gane abin da yake ne ya kawo shi ruhuru ko kuma bulala tamanin kai ma a kanka ko kuma hilal bin umayya radiyallahu ta'ala anhu da ya dawo bayan isha ya ga matarsa ido da ido ya ga suna fasikanci da sharik bin sahma ya wayi gari ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gan su tabbas da gaske ke yi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo shaidu hudu ko kuma a yi masa bulala tamanin ya sake annab sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas ko ka kawo shaidu hudu ko bulala tamanin ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi Allah zai fidda ni baya na ba zai sha bulala tamanin ba domin Allah ya san gaskiya nake shi ne sai ayoyi suka sauko wannan shi ne yaƙinin da sahabbai suke da shi wajen cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya da kuma duk wanda yake kan yaƙini yana iya tsayawa kan yaƙinin sa wani sa'in ka tabbata da gaske abin da kake kallo sa kana iya kafewa tare da dogaro ga Allah akan abin da kake faɗa Shiga da Allah ya fi da kai wanda shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi da kai Allah ya sauko da waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi sun sauko saboda waɗancan abubuwa da suke ta faruwa waɗannan abubuwa kuma ba dalili ne na wani da ce to bari ya zargi sahabbai a ce su ma sun yi kaza lokacin da suka yi ba aya lokacin da suka yi ba aya haka kawai suke rayuwa sai sun aikata abu ban ma ba su ma'ana daraja ne ga sahabbai to da sai sun aikata abu sai aya ta sauko amma a yanzu duk wanda ya yi abu da wuce kawai a ce fiti ba iya fiti akwai ma wanda ba musulmai ba su ka ga ba ba ka amma su in suka yi Allah min fawqi sabai samawa da yake sauko da aya ashe kenan su suna da daraja wadda Allah ke sauko da abun da yake tarbiyyantar da su mu kuma abun yana nan ya alqur'ani da suka wuce mutum sai zai aikata ta'ata kaga ba wai rashin sani bane ko ba jahilci bane to da yawa mutum ya ji wa'azi ya san amma zai abun da ya ga dama su kuma ba su ji ba kuma ba su ma san abin haram ba ne suke aikatawa don ka sahabbai ba za a zarge su ba a irin wannan sun yi kuskure Allah ya daidaita sun koma kan daidai daga aya ta sauko ba sa sake maimaitawa kuma ke nuna tsananin imaninsu da kuma biyayyarsu ga Allah abin da suka saba da yi amma in aya ta sauko sun daina yin su kenan yanke saboda suna jin umarnin Allah kai tsaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا waɗanda suke zargin matansu da cewa sun yi fasikanci na zina walam ya kulla mun shuhada amma ba su da shaidu illa an fusuhum sai su kansu su suka ido da ido mutum tun da matarsa ne a ce zai kirawo shaidu su zo su gani wannan ma ƙara asiri ne sannan kuma abu ne mai wahala yaushe zai je kira shi tun da dai matar ta ce ba zai zarge shi da wannan maganar ba haka kawai bisa ƙarya don haka ake ganin cewa kawai Allah ya ba da dama su zo su yi rantsuwa Ba shahadatu ahadihim yadda ɗayan su zai rantsuwa din shine arba'u shahadatin billah zai yi rantsuwa guda hudu da Allah innahu la min as-sadiqina lallai shi wallahi yana cikin masu gaskiya cikin abin da ya jefe ta da shi na wannan aika-aika wato na zina wani kawai sai sai cika na biyar an na la'inata Allah cewa lallai la'anar Allah tsinuwar Allah ma'ana nesantawa daga rahamar Allah ta tabbata alaihi a kansa in kana min alkazimina in ya kasance cikin matsayyata cikin abin da ya faɗa na zarginta idan mutum ya yi wannan sai a kira ta ita kuma sai a ce duk da abin da ya yi wa ya garau an wa ya garau an ita kuma za a tunkuɗe mata azaba za a tunkuɗe azaba daga ita an da arba'a shahadatin billah Shin dai ta rantse rantsuwa guda hudu tana rantsuwa da Allah innahu la min al-kadhibin cewa lallai shi mijinta nan Laminar min al-kadhibin wallahi yana cikin makaryata cikin abin da ya faɗa na tuhumanta da fasikanci na zina wal khamisata ta cika na biyar da cewa anna ghadab Allah alaina cewa lallai fishin Allah ya tabbata gare ta in kana yin sadiqina in har ya kasance cikin masu gaskiya cikin jifanta da yi da wannan kalma lokacin da waɗannan ayoyi suka sauko ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya to an samu mafita ina hilal ibn umayya eh ga hilal ibn umayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ya zo ita kuma matar sa matar yi hilal na umar ta zo kuma shi ne farkon li'ani da aka fara yi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da danginsu Bilal ibn Umayya da jama'arsa danginsa suka taho matarsa da danginta suka taho da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi su biyu gaba daya kowa yana ji kike ku ji tsoron Allah ku sani azabar duniya ba komai ba ce an kwatanta da azabar Allah ga abin da Allah ya saukar gare ni ko dai ku zaɓi azabar duniya ko ku zaɓi azabar lahira amma ku sani azabar lahira ba komai ba ce an kwatanta da azabar duniya ba komai ba ce an kwatanta da azabar lahira jin kunyan duniya ba komai ba ne an kwatanta da jin kunyan lahira har ku yarda kun san cewa sai ku tabbas ya san gaskiya kuma dukan ku kun san gaskiya ko da ku ne kuka zaɓa duk suka jabi Bilal Umar Umayya yace shi ya tabbata Allah ya san gaskiya yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ce ta tabbata Bilal ibn Umayya ƙarya yake ko da aka ce aka ce to Bilal bin Umayya ya fara da namijin ake farawa miji shine ya tsaya yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su sai ce ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa inni la sadiqun kima ramaituha min az-zina na shaida da girman Allah Allah allazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da shi wanda ba abu abun bauta da gaskiya sai shi ni gaskiya nake cikin abun da na jefe ta da shi cewa ta yi wannan ɗaya kenan sai a yi kambara, da aka yi kambara, mutane duk duk sai gudun sai su yi kambara. sannan sai sake ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa a wasu riwaya zai sai billahi allazi la ilaha illa huwa inni la sadiqun fi ma ramaitu hadhiha fi ma ramaitu hadhihi na shaida da allan da ko ina rantsuwa da allan da babu abin bauta da gaskiya sai shi lallai ni gaskiya nake cikin abin da na zai ka da shi na zai ya sake bayan an yi kabbara ya sake na uku ya sake na hudu idan ya faɗi haka sau hudu na biyar sai ce eh, billahi da la ilaha illa huwa kinuwar Allah ta tabbata gare ni kin har abun da na daidaita da shi na zina ba gaskiya ba ne wani shine zai cika na biyar anna la'anata allahi alayhi in kana min al-kabirin wannan yana tuhumanta cewa ta yi shashanci na zinikin amma idan ciki ne a jikinta kuma ba wani lokaci ne kawai ya bayyana ciki a zamani yanzu ana yin zuwa a yi tsanin a ce a ah, cikin kaza ne cikin kaza ne ne so ba ko kwanto to in ciki ne zai kore cikin ne daga ita cewa wannan cikin ba nasu bane shine anan zai ce billahi da la ilaha illa huwa anna hadha alhamla haka sai ya nuna cikin da yake jikin da tana tsaye anna hadha alhamla cewa wannan cikin da suke dauke da shi laysa minni wallahi ba daga ni bane inna ma huwa min zina wannan cikin daga zina kai kenan sai a yi kabbara misali cewa billahi alladhi la ilaha illa huwa anna hadha alhamda fi yasna laysa minni wannan cikin ba daga ni bane inna ma huwa min al daga finan ya haka sau hudu sai ce na ce da da Allah wanda ba billahi alladhi la ilaha illa huwa Lallai la'anar Allah ta tabbata gare ni in har wannan cikin nawa ne ba daga zine in kuma ta aihu ne ɗani sai ce ba ɗansa ba to za a zo da ɗan gure zai rantsuwa guda hudu zai ce billahi lazi la ilaha illa huwa anna hadha walada aka ce sai dafa kan ɗan ko ya dafa jikin ɗan yana ɗan jinjiri sai dafa jikin ɗan ya ce anna hadha walada lallai wannan ɗan bai sanin ni wallahi ba da wani inda ma huwa wala bijina ɗan ɗan zina ya sake maimaitawa bayan an yi kabbara har sai ya fasa gudu ya ce billahi da bila ila illa huwa la'anar Allah ta tabbata gare ni Kin har wannan Allah wani idan ya faɗi wannan sannan idan ya faɗi idan ya rantsuwa guda hudu kafin ya yi ta biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yau hilal bin umayya ke masa wa'azi Ya ce ya hilal kar ka sayi la'anar Allah a kanka karka sai inuwar Allah a kanka ƙarar sai ka hudu in ka san ƙarfafi kake mata karka nemi inuwar Allah ta faɗo kanka ka janye lalibin umar ya ce ina anna la'anata a alayya inuwar Allah ta tabbata gare ni in dai ƙarya nake cikin wannan da ya gama yana da da ya fito ya koma ita kuma ta taso matar hilal bin umayya ta taso ta fito daga cikin danginta ta tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wa'azi bayan wa'azi da ya musu sunni ita to ta rantse ita kuma ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa innahu lakadibun kima ramani bihi min zina na rantse da Allah wanda ba a bautawa da gaskiya sai shi lallai hilal dalibin umayya har ya yi cikin jika ta da yake kalmar sai a yi kafara Na sake bayyana billahi allazi la ilaha illa huwa innahu lakadibun fi ma ramani bi min asira na rantse da Allah da babu abota da gaskiya sai lallai ƙarya yake cikin jifa na da yi da kalmar zina sai ya ka sau hudu sai Allah sallallahu ya wasallam da ita yace ki tsoron Allah in kin san gaskiya yake kin san kin ƙarya yake babu wanda ya sanya wannan wuri sai ke ki zaɓi kunyan duniya ya fi sauƙi a kan kunyan lahira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mata wa'azi ta tsaya sai ta yi shuru malamai suka ce sa'atan tsawon lokaci kamar za ta zanye da ta waiwaya ta duba jama'ata sai suka mata nuni mu za ki kunyata ita ce la afdahu qawmi sa'ira yau ba zan kunyata dangina ba sai ta kace anna ghadaballahi alaiha kin kana min as-sadiqin kishin Allah ya tabbata gare ka kin har da gaske ke Annabi sallallahu alaihi wasallam yace magana ta kai haka fa furrika bainahuma dan haka sai zamanto daga wannan sun rabu kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ta haihu a je a duba abin da za ta haifa in ya fito da gashinsa gajere gajere sannan kafafuwansa wato wajen saƙai suka zama sun ɗan bugu ko ɗan shariku bin sahmani idan ya fito ya yi fahimtar son gashinsa yalo yalo sannan kuma kafafuwansa kan wato tingalarin kafansa tana da abin da eh ko kwabri yawa ba kwabri ne na ko kwabri to idan ya fito a nike to dan ne ibn umayya sai ce Allahumma bayyin ya Allah bayyana gaskiya mu gani amma su ka ba za mu iya ganewa tarin su ran sai amma ita dai kafin sai gama rantsuwa na karshe ta yi shiru kamar za ta danyi ita ji kunyan cewa ba za ta ta jama'a ta ba saboda haka ta rantsi ta sayi fishin Allah a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun tabbatar lokacin da ta aihu kamannin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa in ya fito da shi dan shariku ne to wannan kamannin ya fito da shi dan shariku bin sama daga shariku bin sama shine ya abu ne ya ya baban nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba don Allah subhanahu wata'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim ba da kin ga abin da zan aikata da ke bayan ta aiki amma tun da haka ne ya ce wannan ɗan sai ta aiki ɗanami ya ce wannan ɗan kar ku jingina shi da kowa ku dinga jingina shi da mahaifiyarsa malaman tarihi suka ce wannan ɗan ya girma har ya zama mai mulki ya mulki misira wannan ɗan amma shi kullum ana jingina shi da mahaifiyarsa amma ya zama mai daraja har ya zama mai mulki kuma ya yi addini ya yi riko da addini kuma sannan ya mulki misira saboda haka haka nan ya koma da Allah ana kiransa ya jinjina shi da sunan mahaifiyarsa wanda shi ne li'ani to shi idan ma'aura su ne li'ani sai sun yi mijin ya yi saki ko kuma kawai daga sun gama wannan li'ani automatic kawai a wurin yaro? wannan shi ne abin da jumhurin malamai suka ce nassin alqur'ani abin da yake nuna wa daga sun gama li'ani shi kenan kawai wurin yaro, a wurin ya zama matacce shi kenan kuma sannan shin akwai taki aure tsakanin babu kan taki aure tsakanin li'ani kashi ne wanda har abada ba a buƙatar sai miji ya ce ya a kawai in dai an yi li'ani wannan tsinuwar wannan tsinuwar kai da zarar an yi wannan dama kuma sa sake sake hanzar da miji da mata a shi ga su da muke nan ta kuma ba za a jinjina ki ga wannan mahaifin ba don bai zama mahaifin ba tun da ya yi wannan rantsuwar gaba daya za a jingina zuwa ga mahaifin saboda ita ta ɗau junan ta ɗauke shi kaga a lokacin ciki bai bayyana ba sai daga baya ya tabbata ciki ya bayyana wata ne a da ibn umayya ya kore ciki inda aka zo aka yi rantsuwa ya tabbata suna da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa shi ma oye al'ajalani matarsa wani alaƙa da ita ita ma ta tabbata ta samu don ka ana iya samun juna a cikin alaƙa dama alaƙa guda ake samun juna ba alaƙa ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya zartar da wannan hukunci don ya zamanto hanya mafi sauƙi ga ma'aurata domin ma'aurata ko da sun ci da zama shi akwai wannan a cikin zuciyar miji game da mata to zama ne kawai wata ƙila da wuya zama ne da zama da zargi ko zama da tunanin cewa don mutum kullum ba ya da cewa kan da masu zuwa su haifa a koda yake ko da bayan shekaru ɗari ne zai rika ganin cewa anya wannan ran kaza a da sauransu amma in sun zama su akwai wannan li'ani to shi kenan aure ya riga ya rabu tsakanin su har a ba za su sake aure ba ko da in ka dole can fiƙihu za su ce maka ko da sun zama saura su biyu a duniya babu aure a tsakanin su da su kan kawai za su da zama a haka saboda aure ya riga ya rabu tsakanin su wannan shi ne li'ani da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi a shari'a sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ba don fadalar Allah ba akan wa rahmatuhu da rahmatsa ba wa an wato da kun shiga cikin kunci da kun shiga cikin kunci mutum ya gama tarsa ya tabbata ta yi fasikanci da wani amma kuwa kin ya faɗa a ce ya kawo shiru yau kuma zai kawo shi kamar yadda sa'ad bin ubada radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ya rasulullah mutum ya ga mutum da matarsa yau shi zai je ya gayyato shedu da su gama duk abin da suke yi ba har ya kawo su shedu su shaida saboda da bulala tamanin kuma ta yaya mutumin da yake ji a ransa irin titi da zafi wato alaƙar mutuncinsa a ce ko yau an zarge shi da cewa a ya tsabawa ce ya gama tassa da irin wannan aika aika sannan ya iya nutsuwan zama da ita haka za ka ga Allah subhanahu wata'ala sai ga wato tukar da ayati kuma fadala ga mutane a zo a yi li'ani cikin kun an yi li'ani ita ta san gaskiya ta san ƙarya idan ta jajirce ta ƙaryata in ta tsoron kunya ta ɗaya to akwai na lahira wanda ya kunyan duniya in kuma jin tsoron cewa take a'a dama mijin kaza ne ta fi damuwa da wancan to wanda muni a muni da shi ma mijin idan ya zo aka yi ri'ani to shi kenan magana ta kare ba shi ba sake zama da ita balle ma sake tuhumar ta haka nan kuma duk tuhuma da duk yadda mutum ya tsari mata ko zama da mata bai kamata ya kai ga wannan matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kofofi da yawa na rabuwa da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabi ya rabu da matarsa ta hanyar saki saboda ta tsaya kai da fata ba ta son zama da shi ba ta son zama da shi duk da ta furta ba ta son zama da miji akwai dalilai canjin yanayi ko canjin ɗabi'a ko canjin hali ina iya samun shi ji cewa da tana son mutum yanzu ba ta son idan ta furta ta ce ta ta son mafi shawari miji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabi ne rabuwa da shi ya tsauri in ba ka ba hadarori da yawa suna iya faruwa a cikin abubuwa da yawa wannan ma zai iya sa ta zai alaka da wani don ka yi tarin da aifan 'ya'ya da wani shi ko yana ganin shi uban su alhali ba haka bane don waɗannan abubuwa da da suke Allah su bani wata ala ya katange tsakanin miji da mata a wata al'umma da mutukar girma الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وتوى لله الله تواب بيوم كمان توباني حكيم وني mai hikima cikin abin da ya zartar na hukunci ai Allah mai hikima ne shi sa ya tsara Kuma ba sai ba cikin kunci mutum ya sai ya rabu da ya yi kaza a'a ya zauna da ita a'a ya kawo shi a'a kare kawo shi duk wannan akwai kunci a ciki amma da Allah ya kawo mafita sannan duk abin da za a yi na a kaucewa zargi wajibi ne shi ko mutane musulmai su zance shi mata a yau su abubuwa sun zo na jarrabawa yanzu misali da tana da aure idan ta shiga university ko ɗan tashiyar wato wata makaranta ta sama da sakandare da aika a samun da cewa akwai lakta da babu lakta da mai duka ta platform ake yi ta ba da lambar wayar ta zan ga gari. gani dukkan mazajen da suke ajin su kuma za su ba da lambobin wayar dukkan mata kuma za su da lambobin wayar wata ba ta da aure wata suna da aure wani ganin matar a cikin aji sai ya zagaya ya yi tracing ta platform waye ina lambar wayar wancan za ka sai da lambar wayar za ka sai ka ga ya ci gaba da mu'amala da ita na ganawa ko sadarwa ya yi magana da shi ta yi magana da shi ta hanyar wani abu ko wani abu zaka zai gano lambanta zai rika mata magana harsunan magana tsakaninsa da ita wani sau da yawa yana faruwa a cikin jami'o'i da yawa ko a cikin wannan jami'ar da ya faru da yawa mace duk inda ta kai ga ta da rashin tunani ya kamata ta cewa tana da mutunci a lokacin da take ba da lambar waya ya zama na uzuri na dole ke zaman to ta kula da dokoki na addinin Allah farko ta kula da mutunci na addinin Allah ta kula da mutuncinta ta kuma kula da mutuncin iyayenta bayan ta kula da mijinta idan mijinta ne ba ta dama ta je ta yi karatu ta ta mutuncinsa ta ci amanarsa bayan cin mutuncin Allah da cin mutuncin addinin Allah wanda an zo an samu mace tana da aure wani kawai bijin ya dan lura sai ga abuna ya kawo aka bincika masana bincike da bibiya jami'an tsaro wanda suke da alaƙa da ɗalibai daban-daban duka suna bayani ke kan tsakanin da wannan an kira shi an kira shi tsakanin da wannan ran kaza ga watan kaza ba ku je da kaza kuka kuka ini ba ran kaza ga watan kaza ba ku je kuyi kaza kuka ini ba ran kaza ga watan kaza ba ku je an samu ko da mutum da ɗan alaƙa da abuna musulmi eh, sai sai su zama tawawa ta da kanta tana da aure amma ta abuna wasu kuma mazajen akwai masu ihiri akwai masu tsafi akwai makamantar waɗanda in sun samu wayar mace shi kenan idan suka soma mata magana to shi kenan za su yi abun nan da ita amma da zarar da izinin Allah tana kula da mutuncinta sannan kuma mijinta yana addu'a tana addu'a sannan suna tsaye ta san mutunci mijin ya san mutunci lokacin da za a in ya kama ta ne a jami'a an zaɓe ya daɗi alai a jami'a ta amma ba ta za ta fita ba a san ba ta jami'a ba ta koma gidanta ba ba ta koma gidansu ba tana tsakani ko kuma a da wasu irin alaƙa na shafi a tsakanin tsakanin classmate ko wani daga cikin ajin na miji eh, an ce maza maza a kawo a sanin nan kun ka zo da ba za ka damu ba za ka taimake ta ba ta hana asarin ta kai amma kin fito ne ka ga tafi inda muka saba haɗuwa nan ban ganki ba to yaushe za ki fito karfe goma ka ga wannan miji ga wannan ina zai yi ba a ina ne amma a samun din nan an ce ki kawo maza maza in za a kawo an ce ki kai wa class ko class ya kawo magana maza maza akwai lecture an ce karfe goma ne lecture sun zuwa biyu kaza shi kenan amma duk sanannen abu ne amma idan shekan ya riga ya shiga za ga a an yi abu nan kaza ya shiga kaza kaza ya shiga kaza Kaza zaran mutum ya tsoma tsayawa yana tambayar mata za ta bi kare da yake so zuwa mun ba ya tiya a to ai shi ne kaza ne to lokacin a a kaza ne ya karbi aron littafi ne to na ba shi karbi aron littafin sa to dama shi ne zai abubuwa wanda kawai miji da kansa zai gane zai yi idraki da kuma magana karya to daga lokacin tasa'in da biyar in jarumi in jarumi ne na sonta zai fita zuciya in dai jarumi ne wanda ya san ciwon kansa da ya ga irin wannan kame-kamen casa'in da biyar na sonta zai zuciya don mutum akwai wanda ya san matarsa ko kasar waje take a izinin Allah ba su da wani jinsa ko kasar waje take shi yana kasar ciki za su so wani jinsa amma akwai wanda duk lokacin da aka wayo gari to da ta tafi lecture da ba ɗaya mutum yana zaune a shago a ganki yayi haka da ba ɗaya an jiwa kan jikin sa yana rawa shi kaɗai an jiwa kan ya buga masa to kuna nan ne da gaske a daga nan akwai magana ya sha ganin wasu abubuwa ne da hankali su bai kwanta amma wani mutum da ya san matar da ta san mutuncin kanta ta san kaza ta san kaza ko irin waɗannan abubuwan ba za su san su waɗannan abubuwa sun kawo yanayi wasu mutane su kai a abinci suka ɓata lamarin maimakon dama ce ta an zo ilimi an ce dole ta wannan hanya mafi sauƙi kawai mutum yana daga ɗaki ya ga cewa ba lakta mutum yana daga ɗaki ya ga cewa akai assignment mutum yana daga ɗaki ya ga cewa an yi cikin lakta ƙarfe kaza ran kaza eh, daidai kaza mutum yana daga cikin ɗaki ba sai ya zo jami'a ya ɓata kuɗin ba kaga wannan da inda za a yi ta hanyar gaskiya abu ne mai sauƙi amma sai aka ɓata sai sai sai kare kawai a ke cewa akwai lakta akwai abu nan akwai bawan Allah da da kula shi kuma da yasta matashiya duk platform ne da take shi ma yana monitoring platform wannan kaga bawan Allah uba ne mai kula sai Allah ya taimake shi ya bada kariya duk inda take ga in akwai asamin ya sani kuma akwai lacca ya sani ta sani ya sani shi da kansa wake ce mata ba an ce kuna da lacca karfe kaza ba eh na gani ya yi to ki je karfe kaza yanzu sai bar kudin kudin shiga na tafi to ana kula ana lura da abun abubuwa shi dan yayi yawa to da sai kaga abubuwa sun zo sun shigo mutum sai ka ganin mata ta samu lafiya sai ta zama munafuka akwai alaka tsakanin ka daga ta yi aure ya kamata ma sai ta tun da su da inda can tana jami'a ta yi kaza ta yi kaza ko abin da ke shi kenan ta tun da su wataƙila ya zama da sauri yawa mijin yana jin lura da shi kenan yanzu ga ga ga babu alaka kin gama jami'a babu alaka da class rate dama class rate Allah ya saka masa dalili ya fi da lokacin yana jami'a yanzu ya gama aikin sa to class rate ba sake gaisuwa da kwalifi ba to kawai shi kenan ya sallame su daga abin dama da rura ce kisa ba wani abu da ya wuce a rika dogon bayani da sauransu na wata duka waɗannan gaskiya a zamanin mu ne yanzu sun yi yawa a cikin mutane suna kawo matsaloli da yawa ko wanda ya zo a cikin jami'an mata tana cewa mijin nata ya cika kishi wani da haka take faɗa ta ce mijin nata ya cika kishi duk inda ta yi motsi sai ya kula da ita kuma ga zuwa ake yar gata ne ya bar ki kamar kingiya duk inda kika yi motsi ba wani da ke kamar ko da ka da ka haka ba wani da ke ai wannan ya damu da ke amma kuma sai ga shi za ta yi abinci a hostel mijin nata ya bata don ba ɗan nan garin ba ne sai ne yi abinci a hospital sai ta kawo wanda suke alaƙa ɗin wanda mijin yake zargi yanzu wannan ma duka a zaman ajiye bizin ya suka fifin ya yi magana kan wannan eh ka yi abinci ba a kai wa ɗan abinci. ana magana wani ce bizin ya cika kishi rannan ya zo a gurin fakin can na wajen rooms din nan wanda yanzu suka koma wurin alumni da sauransu din a gurin kada asar ni kusan magariba ya samu mijin da wannan ya mijin ya samu yata da wannan nan ma ta yi fishi wai tana ganin miji kawai sai ta yi fishi kawai sai ba ci me yasa ya zo a wannan lokaci yaya bai mata waya zai zo to wannan su ne abubuwa na matsaloli daban-daban shi kuma kuna zaune da su shi kuma eh, gogon naka dan ajin nasu eh, duk ana zaune ana magana ba amma in zai kira sunan ta sai ya ce wai addu'an ta yake wata addu'a ba a ka ga kagan muna kana ce mana addu'an har gidan su ta je har gidan su an samu wata rana ta fita daga jami'a duka a cikin bibiya da ake yi ta fita daga jami'a ta je a weekend ta tafi gidan su wannan da ta je eh lallai ta shiga ta gaisa da iyayenta amma ta ce ban kwana da su kamar ta tafi ta ce ta koma ɗakinsa zauna a matsayin sana'ancinta a matsayin sana'ancinsa sun zauna a ɗaki suka jima suka jima a ɗaki suka dawo amma mijinta ya cika kishi ya zo yana zargin ta akan wannan kaga wannan gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suke mutane suna fata abin da yake dama ce wanda ya kamata a ce mutum ya rike mutuncinsa mace ta rike mutuncinta mahaifi ya ba ta damar don ta yi karatu ko miji ya ba wa mata dama don ta yi karatu don wata ila ya kai karatu nan ya zama to alkhairi gare ta ya zama to alkhairi ga 'ya'yanta ya zama to abubuwa wanda ke nagari amma ina sai a juya wannan abu a koma wani abu na barna a koma wani abu na ta'aza. waɗannan abubuwa ba su dace ba Yau ya kamata a ce ana kula da irin wani abubuwa kuma kowane malami idan ya ga mace ta yi abin da ba daidai ba ko ita da wani namiji ko alaƙar su da yi kyau ba ya kamata shi ma yi magana ba sai kawai wai ana jira sai babanta ya gani ba a malami ma a ko ina yake ko a wani fakalci take ko ita din ko a wani fakalci take idan aka yi magana da kike wasu za ka ga da nan yake nuna wasu kuma da ikon Allah bayan sun gama suka da suka gaya wa eh, eh, abokanan iyayen suka ce wasu malamai sun taimake su a jami'a lokacin da suke jami'a ba san haka ba ba su taɓa ji a jikinsu cewa wannan abin da suka yi ba daidai bane ba za su alaƙa da wancan eh, a lokacin lokacin jami'an ba jama'a sosai ba a shekarun baya saboda kowa ka gani yawanci ka san kowa na faɗin kai gaba da ka amma yanzu abubuwa sun yawa bai kamata mutane su je da addinin musulunci da wasa waɗannan ayoyi an da shi ga waɗancan a zamanin waɗancan mu kuma yanzu abubuwan mu sun lalace da yawa ta hanyar social media ana barna da yawa ana barna da yawa ya kira mata duk lokacin da ya ga dama tana da aure tana da komai wani ya fito lalataccen mutum a ta tsaki kawai yake tsakaninta da mata akwai wanda shi a tsafin wai shi baya alaƙa sai da mace da take da aure alakan su kenan kaga wannan duka bala'i da haka wajibi ne barna ta yi yawa ba har su ta da su ba. waɗannan ayoyi duka da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ya saukar da su ne don magance zuciyar mutane da suke da cututtuka miyagun cututtuka a zukatan mutane su ne Allah yake magance a yi wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke kai wa inna abubuwan babu ayoyi zaka cututtukan kawai take ayoyi ko wannan da su take sahabbai su gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu rayuwa amma mun kuma yanzu an sako abubuwa daban-daban ga mutum wani yana ma da dama yana da dukiya yana da kaza yana da mukami yana da kaza amma ya wayar da kansa kuma cewa sharri ne na shaida akwai ciwon zuci da ke samun kowane irin mutum wanda zai iya zama cewa shi irin wannan abu abu ne wanda sai yayi. akwai wani ɗalibi a cikin wannan jami'ar a shekarun baya ita shi kuma wani abu yake da shi wata ran tun tun ba gure sallan juma'a a nan masallaci tun ana yin sallan juma'a a wancan masallaci science complex wannan ɗalibin ya zo yana kuka an tashi a ta'arin wata laraba zai yana kuka yana cewa yaya zai ya tuba ya ce yana cikin matsala yana alaƙa kaza irin ka bayyana abubuwan da yake na alaƙa da mata yace amma babban matsalarsa akwai wani abokin su shi ba ɗan nan jami'ar bane kuma yana aiki ne ba a gari da yake aiki ba amma yana yawan zuwa gari har su suna nan anan duran da ya shigo gari in bai ya zo ya same shi da sai sun je suna mana ko ya tuba sai ya koma ba tuguri yake medicine yake karantawa shi ma yake akwai abokanansa tun a secondary school tun yana da ita siri yace tun bai san me yake mace ba suka dora shi akan wannan hanya kuma su suna yin yara har ya girma yawa yi gari yana iya zuwa ɗakin mace mai zaman kanta da tafinsa da komai da burkiya a wurinsa hajja hajjan ƙur'ani ko medikin yake yana medikin amma ma rubutun turanci ko ko farfesa a turanci ne sai dai farfesa amma ko wanda a department na ingilishi yake ya rubuta to haka suke barinsa idan ya koma ne to ko barinsa yawon islamic studies to za ka ce manya-manyan malamin islamic studies idan ya duk inda ya ce haka yi, kama ina shi da kansa shi ma wata rana ya zo yana cewa yana kuka yana nadama yana ya bani tarihin kansa tun yana JSK ga abubuwan da cewa to akwai irin wannan abubuwa haka waɗannan abubuwa ne na lalacewa da abubuwa waɗanda suke da matsala wanda dole mutane a ne da hankali a kuma yi abin da ya dace a ji tsoron Allah kullum a rika tuna Allah in mutum ya bata yar wani ya tuna cewa za a bata yarsa ya bata kanwar wani za a bata kanwar sa sai mutum ya zai fasikanci duk abin da ya dame shi zai zai fasikanci idan ya ji cewa shi dole sai da aure inda ga haifar da sun yanzu muna nan tare da su shi ma yana nan a waje yawa sai a je a abunan kawai a yi magana a hajjiyar yau kawai a je a yi tambaya insha Allah a haɗa su amma yau kawai shi kenan a yi aure In sha Allah ta'ala in aka yi aure ya fi sauki kina sai da gidan ya zuwa ya tafi lafiya kalau yawa amma a ce wani mutum koma fasikanci koma shashanci balle har kuma ya rinka yi da matan da suke da aure mace in tana da aure ba ka da ita sai in abin da ya zama dole za a yi sallama za a gaisa in kina da aure ki rike mutunci ba ki da wani namiji ba chatin da wani ki ga mace tana chatin da wani namiji karfe 12 dare wai kai malamin ta ne ko kai malamin ya da fatima aka cewa kai chatin da da ɗalibarka karfe sha biyu dare kana sha biyu dare barka ko za ka mata gyaran aure ko dai za ka bata aure ga mutum yana gulma da eh, wai wai wai ɗaliban su sai a department din su sai amma daga duba time tukun na karfe sha biyu kana magana da matar wani kana gaya mata yadda za ta yi a in kina so zaman aure ki rinka hakuri ko yana tunan da rinka hakuri karfe sha biyu dare kariyar banza a ina da za ka kanta ya karfe sha biyu dare kai daga wannan barna ne da to duk irin waɗannan abubuwa wajibi ne mutane su lura da kuma wajibi ne a rinka kula da abubuwa ana addu'a ana azka abin da ji karfin shaida amma a rinka neman taimakon Allah ana neman kariya kar a yanzu a sake mace mace in kina da aure ki rike mutunci ki ba wani mutum in ba mijinki ba shi ba ki da maki zoki karatu in da ya ce ba za ki yi karatu ba a duk duniya ba bai ce saki karatu nawa ne ko kuma sai an rubuta akwai wanda yake sai da aka rubuta kai a siga sai da aka shigar kessa da bai aure da ita ga wani a siga ba shi ma da ya wuce gona da yanzu a siga aka ce an ba wa wani auren wance da sharaɗin cewa za ta ci gaba da karatu shi ma da ya karɓa wa wani auren wance da sharaɗin kowa cewa za ta ci gaba da karatu. Sai amma wallahi ma malam tana nan ya hana ta karatu. nan da cewa Allah ya sanya albarka ƴaƴan za su yayi su bari kenan ba amma ki samu an ba ki dama mijin ki yayi duk da ki karatu ku take mutum ki san bai dace ba bai dace a saudiya ku saboda yadda mutum ke kula da matarsa kar ya je kura wai ko yana sha'awan yara ya ga balarabe ya yi rigo eh, suna tafiya da matarsa za su ga mutum ya rike matarsa suna tafiya za su je masallaci ko wani abu na wani ta daga in akwai dan yaro ta rike shi to in ita ce ta ce rike da yaro irin kai sha'awan yara ina ka ɗan taɓa kansa ka yi sa'a ba ka samu shi ba ba a yi haka in dai uwar ce take rike da yaro, kar ka yadda ka taɓa ɗan da kai ka wato ka je ma kusa da ita ke yawanci idan mutum yana tafiya da matarsa da ka zo za ka yi magana da shi Kin ta kusa da ita ka zo za ka ga da ita gefen nan ya mai da shige gefen nan ka ka ku yi magana kai da shi amma ana wai da wai wai ana sallama sai wai shi mutum daga shi idan ki ga mata wai wai wai ma ta fadi wai wai ma ta ta eh, ji ga eh ana juwa ne ne wani ne ki dai masa bayani wani ne ki dai masa bayani irin haka ne za ka ga anan gari wani bawan Allah mutum kirki masha Allah ne kyakkyawan ɗabi'a ya yarda da abokin hada dama yana da kyakkyawan sauƙin hali sauƙin hali sai ta yi yarda da masu da abokin sosai yana tafiye-tafiye ne kasuwancinsa abokin ce ke kai shi kuɗin ya ƙare shi zai kai shi kuma zai zai aiko masa su biyu ne kamata a gidan amma sai da yaudari ɗaya a falon abokin su ke alaƙa mu Kuma gidan ta gane amma da ke baiwa Allah ke ce kai ba za su iya faɗan wannan abin ba nan da in Allah yana so su gane za su ce ko Allah zai gane da su gaskiya ce sai shiru ana nan ana nan a haka ba kawai eh, sai sai kawai rannan kwamitin ya zubo waya yana towa suna tare da wannan a halinsa ya bugo mata waya yana Ya ce bayan sun gama waya ya ce Allah ya sa su yi accident zai aure bayan ba alaƙar da suke mummuna sai ta kuma zai aure ta Allah ya sa wani mijin su ya accident in da sun ya accident ya aure ta in kai muna bayan miji ya iso lafiya ya bayyana aka zo aka tsaya tabbas gashi nan ya bayyana shi ma ya yarda haka ne shi ma kaza ne shi ce ba zai iya zama da ita ba zai iya ya rabu da ita babu shi, babu juna babu komai ta gama idda ta komai amma mutumin da yake fatan wancan ya yi accident ya aure ta amma da suka rabu aka bar ta amma bai je aure ta kuma su ne alaƙoƙi malam ba a yarda da mutum ɗari bisa ɗari wai wani shi zai kai ai ayoyin suna nan ba a cikin suna nur ba bari ba ai mu je ayoyin wannan bayanin ba cikin nan sai ba mu zo ayoyin ba to wannan nan wani ne akwai ayoyi ya ya la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala suratul nur shi sa aka ce musulmai su karanta ta musulmai su fahimce ta kawai da kawai na je gidansa ya koye ni wai wane ne zan je gidansa a ce wai mai barci na shiga wace mai ne, da ina yadda da kai Allah ne bai yadda da kai ba Allah ne bai yadda da kai ba Allah ne ta ce karka shiga Allah bai yadda da kai wani yadda da kai Allah ya cika tsanani baya wajen gidansa a'a Allah ya faɗi abu kana magana ne cika tsanani wa'innan Allah ya samu dace wa'innan abubuwa gaskiya shi ne suna da ana da sakaci a kan iyalai mu muna da sakaci a kan wannan don haka a da hankali a yi abin da ya dace kowa ya kula da iyalansa iyalai ku ji tsoron Allah cikin mutuncin musamman ɗalibai da suke karatu a jami'o'i in kina da miji ki kula da miji ba ruwanki da kowa malamai da suke karatu da ɗalibai ba ka da alaƙa da wata ko matar aure ko wani abu nan in za a yi filin aure ka je ka samu mijin da ita da wani da za a yi sai ko mai na koyarwa ne in an kawo complaint eh za ka iya karba amma take a kiramidi wata bayar Allah ta kawo complaint oh, wannan haka ne eh yana ce ina akwai sa eh wannan don Allah kana kira shi na ce a ah, to je gurin waliyan je gurin waliyan kai kana kira shi kuma ta faɗi duk illolin kana kira shi to ba jara ke so ba kina inda to da dalilin ji ni ko mai manyan yi a kira shi ki zo a yi sulhu ta ce a kai ka je gurin yayi shikenan wannan su ne abubuwa kala kala za ka yi ta gani Allah ya mana kariya Allah ya kare mana zuriya da iyalai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki Allah ya kare al'umma musulmi ba daya Allah ta'ala na insha Allah suna raye ko mutum ne za mu ci daga inda mutum ya mura mata Allah ya samu dace dukkan bayan Allah da suka turo su bukatun addu'o'i ne bayan Allah Allah ya karbi addu'o'i wanda ke bukatun jari ko zai fara Allah ya sanya albarka a ciki waɗanda suke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aiki mai albarka innahu ala kulli shay'in qadir waɗanda ba su da lafiya daban-daban da aka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa lafiya Allah ya ba su lafiya dukkan wanda ke da uzuri na rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya ya ba rabban nas wa shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama Eh, dukkan mu kowa da irin bukatun da yake da su na duniya da lahira ya Allah ka ja mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira abin da zai zama mana alkhairi a rayuwa Allah ka tabbatar mana abin da zai zama mana matsala Allah ka mana maganin sa innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah damuwar da ke damu ma wannan kasa ta mu Allah ka kawo mana sauƙin su Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ka kawo mana ƙarshen ya hayya qayyum Allah ka shugabantar da shugabanni na gari gare mu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 Allah ka ɗaga darajar su duniya da lahira tare da mu baki daya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya inna ka sami'u qaribun mujibud da'awat subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk